بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعاله وصحبه ومن سر الإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba insha Allah za mu karanta tambayoyi kaɗan dan za mu ci guda uku za mu karanta dauka ce tambayoyin ba masu nauyi ba ne kila za ta yi karantawa sun ci guda uku tunda da sauran lokaci ya eh, tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum dokta menene hukuncin masu sayar da blouse a kasuwa mata na zuwa siya idan matan sun siya kuma sa da dan guri a cikin bayan sai da shiga ciki kuma su gwada irin wayannan abubuwan sun halarta a rikin sa cikin kasuwa kuma da matan musulmai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ibrahim wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh suratul nur da muka karanta ya ta koyar da mu tuttoshe hanyoyin haka ne ko jama'a Allah madaukakin sarki bayan an kawo hikayar abin da ya shafi zina da hukuncin zina sai kama tattoshe hanyoyin a aurar da zaurawa daga cikin mazaje a aurar da su daga cikin mata sannan mutane su rinsa gadon su sauransu duk dokoki saboda aka irin wannan ɗan gaskiya shi hace mafa kuma hanya ce ta shela saboda aka kowace mata ta san size ɗinta ta da gida ta gwada ta daga gida ta zo ta siya ta koma gida amma batun a shiga shago wani shago ma nan ya gari ne za a shiga can ciki a ce za a gwada wallahi wannan haramu wannan haramu bai halarta a tambaya ta ga malar ya kiyar salamu alaikum malam bai shi akwai zaka a gonar kaji domin yanzu akwai gonar da tana da kaji sama da dubu goma a gonar ya halitta ya ba a cikin wannan zaka na abin da ya shafi gonar kaji wannan akwai tafsiri kaji idan da sayarwa ne broilers ne na sayarwa layers ne na sayarwa da duka sana suna fitar musu ana rikar da su a rubu tijara sai a fitar musu da al'ushiri shi shine 2.5 muna fata an gane amma idan ka ji layers layers masu kwai mutum ya kawo su ne kawai da su masa kwai to wannan kaji ko da su kai dubu ɗaya ba a cire musu zakka sai kwai din da suke produce wannan kwai din a duk lokacin da suka kai nisabi kuma hala alaihi haulu sai a tattaura abubuwan sai a cire musu zakka shi ma rubu wal washri 2.5% wannan shi akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin eh, wani sahabi hadisin wani sahabi wanda na manta da sunan shi amma hadisin yana cikin sunan Abi Dawud manzala sallallahu alaihi yake abin da sahabi yake cewa a amara na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an nukhrija sadaqata lima na na'udduhu lil bay' duk abin da za a gudu shi da a saya to wannan abin ana cire masu zakka amma kajin nan din sun kai ko dubu nawa ne in layers ne suna yin kwai da kawai to kwai din za a fitar masa zakka yana daidai da gidajen haya gidajen haya idan kana da sun kai dubu guda ba a cire musu zakka amma abinda suke tarawa an gane ko kudin hayan da suke tarawa za a cire musu zakka hakan na idan mutum yana da firiroli sun kai ɗari dubu wannan firilolin ba a cire musu zakka abinda suke tarawa na riba su ake cire wa zakka jama'a mun fahimta wanda yake so ya samu ƙarin bayani shiga inda cikin fitrus zakka na al ba al-qaradawi rahimahullahu ta'ala da cewa akwai sabani cikin masalar amma wannan shine arwaji in kuma mutum ya ce zai ɓarta zai wa Allah wa yin tsakanin da Allah na akwai masu haka tana da kilorin sun kai hamsin suna tara kuɗi suna tara kuɗi shi kenan sun tara sun kai ka misali ka cire zaka sai ka sai direba kuma ta hamsin da ɗaya haka ka ci gaba da yin kenan har zuwa ko dubu ne kai ba ka cire zaka a rayuwarka to wannan tsakanin ka da Allah wallahu a'lam Allah shi ka kai malam mai jami'a ta gabe ce assalamu alaikum ina roƙon Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana ce tambaya wata ce ta yi aure bayan ta auren da wata ɗin ta ka gani tana da ciki wato da ta taɓa yin wani aure a baya ba su da hukun su ce wani aure bayan wata ɗaya da ɗaura wani ta ka gani tana da ciki to malam idan ta yi faɗan dan na wannan mijin da ya aure ne yanzu ne koko na mijin baye daga lokacin da aka gane cewa tana da ciki auren ma da aka aka daura bai dauro ba don ba a daura aure kan ciki saboda haka ba tun rigima kan tsarin taso ba da alwalad lil firash jimar da Allah sallallahu alaihi wasallam da na kwanciya ne ne wannan mijin ne na farko kuma dole a raba wannan auren na duk tafiya tambayar na shi ya tallaka ta kai ne shi ne ce ya ɗan wato matsayin shi da misali idan eh, yana da gado a tsakanin su yana da gado yana da gado ubansa na farko na farko ke idan uban na farko ya mutu misali kafin aka gane wannan aro ba uban da farko haiki na yau haiki na yau ana rikitar da shi ne ga wannan uban ko da ya rasu wannan shi allah ya ƙara wa malar lafiya da nisan kwana malar wasu 'ya'yanmu ba sa sauke haƙƙin da allah ya ɗora musu sai kaga a a samari goma zai yi wahala samu tara masu wato biyayya wa iyayen biyayya kan wato biyan uke ba a samu tara masu biya wa 'ya'yansu kudin makaranta wato iyayen ga yaran zaka cikin goma misali da za a samu tara sai iyayen duka su suke biya musu kudin makaranta to shi da yake gani to idan wajen 'ya'yan ba su wa iyayen na iyayen nasu biyayya ba suna da laifi abu na farko abu na farko ba ɗin ba ne uba ya kyale ɗansa ba tare da kula ba nauyin cinsa da shansa da kiwon lafiyarsa da tufatarwarsa da tarbiyarsa da iliminsa duk yana kan uba har sai ya girma ba balaga to idan uba ya a kan wannan ubangiji Allah subhanahu wataala zai tambaye shi akai halin da muke tafi kenan muke ta bayani iyaye sun yi sakaci an ana ta haihuwa kuma an kyale yara ba tarbiyya ba karatu da sauransu wannan ba karamin kuskure ne ba to amma mutum ka ce za ka fito da masa don bai biya maka kuɗin makaranta ba wannan babu shi alƙur'ani mai girma alƙur'ani mai girma ya wanda ta biyayya ga biyayya ga iyaye kuma alƙur'ani mai girma ma bai yi nasi karara kan dole sai an biya maka kuɗin makaranta ba saboda haka wannan biyayyar dole ce ka lallafa mahaifinka ku rabu da shi lafiya duk laifin da ya maka dole ka lallaba shi ku rabu shi lafiya kai ka ce za ka rama wani abu akan mahaifinka kwata-kwata ma ba ka ci kun san matsayin uba da uwa a cikin addinin musulunci nan ba sai mun sake wani bayani ba a'lam mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa dan Allah ya kara wa madan lafiya ta ce tana aiki a primary health care na asibitin kulawa da ta ce amma duk aikin da suke yi ana an sa mata salari an ba ta appointment kuma ana biyan da salari kuma suna yin duk aikin da suke yi a wurin kudin ba shi da jirgin gwamnati su ma'aikatan kuma su suke haɗa kai su rabe kudin su ce to ya matsayin yin wannan kudin ta ci ta ta halaka wannan bayanan ne a yi jama'a kowa a nan zai wannan fatawa kullum gwamnati ba kudin ka bane ba kudin ki ne wallahi duk mutumin da ya ji ya ci haɓa wannan shi ne abin da yake durkusar da gwamnati yanzu kamar da a ce an ɗabi jami'an tsaro da za su saka zarar ba kuɗin da za a yi saboda me saboda corruption a asibiti ana cinye kuɗin a lab ana cinye kuɗin a ko'ina cinye kuɗin ake saboda haka cin wannan kuɗin duk kuɗin da ba naka ba innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bai ma bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamunha kathirun min an-nas فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه وما وقع في الشبهات وقع في الحرام saboda haka tabbas wa haramun wa kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar rawahu al-bukhari Allah Allah ya tsare na'am Allah bai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam Allah ya kara ma lafiya ce malam mutum ne suke sallah tare da liman limamun ba ji ko kabli ta kama limamun shi kuma bai sami cikakkiyar sallah ba yace idan liman din ya zo eh, lokacin da ya sallama zai yi ba'adi zai bi liman din ne ya yi ba'adin ko zai cika sallar shi ne in ya idar da tashi sannan sai tashi ba'adin ai liman na sallama ai ka riga ka bi ai ba ka bari wani sai liman ya yi sallama kafin ka yana sallama kana miƙewa amma wai ka ke kammala sallama sa ka bi shi ba a yi a yawan nan babu shi saboda haka za ka miƙe ne ka kawo abin da ya saura na sallah in ka idan da sallah ka sai ka rama wannan ba ake muna fata an gane amma in kabili ne za ka yi tare da liman kafin ka kabili na malam tambayar shi ta gaba kuma yake malam shi ne ke sallah tare da liman bayan liman ya gama sallah dama bai samu sallar duka ba shi kuma sai tashi zai ci ba wanda zai ci hudun sai sa ya yi tsaye ƙari ko kore to malam zai yi ƙari zai ba in yi rage zai kabili an wuce gudu da kura ma da na ga ne gobe ta yi ba da ba da kara assalamu alaikum Allah ya karawa malam lafiya da nisan kwana malam don Allah a jawo hankalin iyayenmu malam gidanmu ɗaya da iyayena amma ban isa in yi cefane in kawo mata za ta yi abinci ba dole ne idan na in kai ma iyayena su zai za su yi abincin sai sun yi kuma da ni da yana su ne su zubo mana ya ce to zai ci gaba da yi musu biyayya kan hakan idan za ka iya haƙuri a wannan yanayin idan za ka yi haƙuri a wannan yanayin ya fi maka alkhairi za ka samu lalacewa wannan zumunci ne kuma girmamawa da ka yi amma idan ka ji cewa za ka shiga haƙƙin iyalinka kuma tana da haƙƙi kuma ita ba ta yarda ba to shawara da nake bayarwa ne so da yawa irin wannan shawara da nake bayarwa ne ka yi ƙoƙari ka tashi da gida so da yawa za ka ga an zauna kana kai namiji ne kana da matarka da 'ya'yanka an zauna tare da iyaye to abin da yake kawo damuwa da tashi hankali irin wannan wato kaɗan ne saboda haka matsala ta yau daban ta gobe daban a maimakon ka zauna da iyayenka lafiya wannan da sai haifar da damuwa amma kana zaune a wani guri suna zaune a wani guri duk taimakon da kake da shi ka kawo su gida za su godiya amma an ko zauna a gida daya kai a tamfa ka siya matar ka sai mahaifiyar ka ta duba mesa kuma ita tana da haƙƙi a kan ita haƙƙin a akan mijinta ne shine shine mahaifiyarka an gane ko ya kamata mu fahimci wannan da kyau mutum zai biye ga iyaye amma kuma matar ka tana da haƙƙi tana da haƙƙi a kan wannan haƙƙin dole ne ka sauki ban mantawa an tambayi eh, dr mansur yarwar Shagabu a ah, dr mansur na yarwa na babu an tambaye shi a kan wannan matsala har ma yake buga misali da cewar a gidanku kana tare da matarka da 'ya'yanka sannan kana tare da mahaifinka da mahaifiyarka to sai abinci ya kare a gidan abin da ya saura don saura biredi guda ne kawai to biredi guda ne ya saura tsakanin matarka da mahaifiyarka wa za ka baiwa shi a gurinsa a fiƙahance za ka baiwa matar ka don haƙƙi ne a kanka ma haƙƙu zauji a hadina alai sai ce an tufa'imaha idza fa'anta wa taksuwaha idza tasaita wa la tadrik wajha wala ta tuqabbih wala ta tanzur illa ta bayt ita kuma mahaifiyar fa haƙƙin ta na kan uban an gane ko haƙƙin biredinta ta nemi biredinta a gurin uban sai dan sai dan uban baya ne wani abu kuma da mutane ba su gamsu da wannan ba dan matsayin mahaifiya a musulunci ce wallahi kuma haka ne kunci kuma da haka da suka zuwa da shi na a tambayar shi da gabe ce malam shin yin sammako zuwa kasuwa wato ka riga kowa zuwa kasuwa suna ce sannan kuma kasuwar sai kowa tashi ya bar kasuwa akwai hadisi ingantacce da ya hali akan wannan hadisi cikin sunan abi dawud manzo Allah sun a hadisin wani sahabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sahabi yake cewa a da Salman al-Farisi hadisin Salman al-Farisi Salman al-Farisi yake cewa hadisin yana cikin Sahih Bukhari Salman al-Farisi yake cewa la takunanna in istata'ta أن تكون أول من يدخل السوق أو آخر من يخرج منها لأنها معركة الشيطان وبها راية وبها يغضب رايته salmanin faris yake cewa idan za ka iya karka zanto farko wanda zai shiga kasuwa ai kwanan ba mai bayani farko wanda yake shiga kasuwa shi ne ba shaidan kuma in ya zo kafa tutar sai ke tukunna farko abin da yake kenan in ka fara shiga kana da tare da tutar ya ce idan za ka iya kar ka kasance farkon mai shiga cikin kasuwa ko ƙarshen mai fita daga cikin kasuwa domin guri ne na gogon bayan shida nan da za a yi ƙarya nan da za a ci riba nan da za a yi gishi nan da za a yi komai wanda yake haramu sannan kuma guri yake kafa tutarsa saboda haka ba shari'a bane mutum ya fara shiga da wuri sannan kuma ya fito da karshe ba a saka na Allah bai zanga ta gaba ce neman shawara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. malam allah ya saka da alkhairi amin malam karkashin ayar da muka wuce Wa wa'an kiwon aiman minkum wasalihina ayyama minkum na wasalihina min ibadikum wa imamikum sai ce to malam ina neman shawara akwai wata kanwar alimina sai wani ɗan shiya shige mata kuma an yi sake ya yi karfi har ta yi da rayu da shi kuma daga bayan dokar suna suka shawara da ƙararsa wa za a tura wallah zai taimake su ya wutar da yariya suka shawara ta gasi shi ne kuma da yaji allah taimake shi ya yi nasara ya kada wancan din ya kore shi abin ya jiyo kai to shi kuma ba malayin za ku yi matsaloli yana gidan haya ba kuɗi ba da ne da za a yi kuma ya ne da yake neman tura yi yake idan yadda ya faɗa ne da ya ji da kyakkyawan niyya don ya kukutar da wannan baiwar Allah daga shi'a kuma ya samu nasara ya koyi wancan yanzu saura tsakanin shi da ita shi bai da ikon aure da sauransu idan yadda ka faɗa da gaske to ka ci gaba ka yi jihadi kuma Allah zai maka mota kuma ya tafi Allah ya ji allahu idan har ka ga ka samu fita ba ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka dafa sana'a mai kyau ka ci gaba da yi za ka ba tare da jimawa za ka ga mafita kuma za ka yi kare da wani shi kenan kwana biyu za mu ga grand kadi a nan wadda su wanda in fita a cewa in ka gaba wata lalle wani abu da akwai matar abu bayan yake abun nasu na mulki allah ya mata rasuwa kuma an kawo da shi da dangi a kan kanan kanan suka tafi yau na gajen kwana biyu ke na kuma sai a can an yi jana'izar ta kamar kuma ga shi kawo shi yau sun dawo ke suna isar da ta'aziyya da zai kuma kan Allah ku ya gafa ta wannan uwa ta Allah ba ta rama kuma Allah ba ku kadan wato zuci da aka gabatar. Assalamu alaikum. Wani da Allah ya rahama ba ta Allah ya gafa ta ba ta. Allah ya kuma Allah ya ba da hakuri. a zai amfani da wannan dama masu sanar da jama'a akwai malam Sheikh Ismail da yake zama ana shi ma kwana biyu ba kan shi ba da ciki ne dan yi nabi amma ya tana samun lafiya muna fata ya kwasu sa shi cikin Allah ya masha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بكيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراه له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ألم تر أن ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير إن الحمد لله نحمده وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد muna jaddada ku ya da Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai ke kawo wannan yammaci da sha biyar ga watan ramadan bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma kamar da muka saba a wannan masallaci mai tarin albarka Allah mu da sarki muke roƙo ya tona maka daidai ya nuna mana gaskiya ba mu kuɗi jiya mun kasance muna tafsiri cikin cikin aya ta talatin da tara inda Allah madaukakin sarki ya ce wallazina kafaru su kuma waɗanda suka kafarta a amaluhu ayyukansu da suke gudanarwa ibadunsu da suke kira da suke yi zuwa ga addininsu Allah ya ce katarabin katarabin kamar kawarwar ne ya ce biqi'atin a cikin wata ƙasa mai faɗi wata ƙasa shimfiɗaɗɗiya babu kwari babu tu ya saba hukwa ma'anu ma mai kishin ruwa na tsatsan cewa ruwa ne hatta idan za a har sai ya ɗisa wurin ɗan ya cikin shaida ba zai tarar da komai ba wa wajen Allah a indahu zai tarar da Allah tattare da shi fa wasafa hisabahu sai Allah ya cika ta mai hisabinsa wallahu sari'ul hisab Allah mun fi sarki shine mai saurin an samu hadisin Abu Hurairah cikin sahih Bukhari da yake fassara mana wannan aya hadisin yana cewa dogon hadisi na amma mahallu shahid a ciki hadisin yana cewa gobe kiyama Allah zai tattara mutane baki daya sai ya tambaye gudawa me kuke bautatawa sai su ce muna bautatawa kurci suna bautatawa uzairu dan Allah sai Allah madafin sarki ya ce ka zarto kun yi karya, Allah bai da ɗa bai da mata amma da kuke bukata ku gudawa sai su ce suna bukatar ruwan sha sai Allah madafin sarki ya nuna musu wutar jahannama idan suka ga wutar jahannama su kuma za su ga kamar ruwa ne a gurin ya sabu hubbam alu ma'an suna gani kamar ruwa ne sai su yi rigidi kan ruwan shi ke da cikin faɗa cikin cutar da hannuma sun tafi ciki har a haka za a kira da tsara So ma a tambaye su da suke bautatawa su ce suna bautatawa almasihu dan allah allah madaukakin sarki ya ce kun yi karya allah bai da ɗa da mata ne kuke buƙatar su ce suna buƙatar ruwa allah ya ce ku je ku sha ruwa ga ruwa can sai wutar da hannuma ne dan ma sun shiga sun shiga ke amma wannan bai nuna cewa jama'a shi kafiri don ya aikata aikin alkhairi ba a zai sa kai da alkhairi bai nuna haka jama'a ko kafiri bai aikata alkhairi kafirai suna aikata alkhairi akwai waɗanda ba musulmi ba masu kirki fiye da musulmi haka da jama'a masu tausayi wanda Allah bai kulo bihim rahmatan wa rahma masu tausayi wuya su ji mutum bai da lafiya duk abin da yake bukata ne kuma za su kashe. wuya su ji mutum ya shiga cikin wata damuwa ta ta talauci ko wani abu kini za ka tafi damar sa. to waɗannan allah na musu sakayya ko kuma yayi yana musu sakayya kuma sakayya ta alkai domin inna allah la yaghfiru min qabla allah bai sarki bai cutar da mutane ko da da qala zaka to ya sakayya su take nan duniya a cikin duk alkhairin da kafin zai Allah zai saka masa da alkhairin sa suka da nan gobe kiyama ba ku da samun sakayya ta alkhairi sai mai imani mai la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma ayoyi da dama sun tabbatar da wannan hakika Allah madaukakin sarki yana cewa man kana yuridu harfal akhirati من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الآخرة نؤتيه منها حرث الدنيا ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها Allah ya ce man kana حرث harfal akhirah duk mutumin da yake son rabon lahira na zidi za mu kara maka a kan rabon da yake shi ba za a baka rabon ka ba za a baka rabon a kara maka a sake kara maka a sake kara maka wa man kana yuridu harfa duniya idan kuma mutum yana son na gaugawa na yanzu na nan duniya na mutum ne min halai ce za mu san masa kun ga bambancin ku na dangaren shi ne wanda ba ka gani ba ka da yakinin sa sun ba sai ba musulmi ba ne to shi ne kuma mai yawa ɗan wanda za a baka da yawa amma dan nan da suke gani kike kwallafa farai kullum sai ka samu Allah ya ce za mu ga maka a ciki za a dan baka duk abin da aka baka a nan duniya wallahi ko mai yawan sa an san maka ne waye fi kuɗi a duniya ne eh an ce bilgate ma an bige shi a iko bilgate ma an ce wani ya zaɓi shi to wanda ya fi kowa kuɗi a duniya wallahi tallahi san masa a kai san fasa yana gani yana da wani ba a to yanzu kai kai tunanin ka mata tunanin ka yanzu tsabar ma'adinai da Allah ya zuba a cikin plato kawai da fi kudin sa ba tsabar ma'adinai da suke cikin kasa wanda ba a tono su ba ba su fi karfin kudin wanda ya fi kowa kudi a duniya ba ba na sanata ka ce duk abin da yake cikin taskar Allah na ƙasa a duniya san masa saboda haka wala mu fil akhirati min nasib yake ko duk ya fi da komai na nasibi bai da rabu an gane ko kuma shi yasa musulmi bai kwalla fare duniya duniya duniya wallahi kudin sai mun yi kudi musulmi bai wanka bai wanka Allah yake man kana yuridu الحياة الدنيا وزينتها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون الله يقول من كان يريد الحياة الدنيا دم mutumin da yake son rayuwar duniya ya more yadda yake so ka shiga cikin ni'ima ka kore sosai a nan duniya duk kayan daɗi a tara maka wazinata da kawarka Allah ya ce nuwaffi ilayhim a'ma fiha a'malahum fiha yake za mu cika ta musu dukkan ayyuka da suke na alkhairi za mu ba su sakamakon su kun ji sakamakon ya fito fiha za mu cika ta musu sakamakon dukkan ayyukan su na amma a ina a nan duniya Allah ya ce wa mu a nan duniya ba za a rage komai ba ba shi ta sun fi mu dukiya ba su fi mu dan mu ba sai mun fi su ba su fi mu mun san abin da yasa suka fi sai mun ji ta za ta ga bambanci Allah Allah ya cewa fal yau innal ladina ajrahu kanu min alladina amanu yafhamu ana duniya kenan wa idza marru bihim yatafahamu wa idza qalabu ila ahlihim qalabu bakin wa idza ra'ahum qalu inna la to can can kuma sai Allah ya ce fal yawma ubi kiyamah فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون الله يسي يوكنا مؤمنين ذات يوا كافي داليا ذات سمس إزكي ذات سمس ولكن تسيبوا بكيا wanda ake ganin sa anan wani bijibiji ko da irin lokacin ana ganin kamar ma bai san duniyar ba to gobe kiyama yana kan gadan da bush bai saba ya zo kusa shi ba an gane ko bill gates ma bai sai yanzu kusa da shi Allah ya sa musulunta suna nan halaye. tsara alaye ala al-ara'iki yanzuru hal tuwiba al-kuffar ma kanu ya'malu shin an wa kafirai sakayya na ayyuka na ibadu da suke a nan duniya a can babu wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura da botan uzairu da suka yi da botan annabi isa da suka yi da botan rana da botan sharu Allah ya ce sai mu gabatowa dukkan ayyukan baki daya mu gode su kamar toka kamar kura mu watsar da su ba da Allah ya shi na'am ta Allah ya ce mai auka zurmati أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج يغشاه misalai guda biyu allah ya buga kuma wa kafin misali na farko ga shugabannin kafirai masu kiran mabiya zuwa ga addininsu misali na biyu shine misalin da aka yi wa su mabiya jahilai daga cikin su duk inda aka tura su na suke su kuma ayyukansu ya suke zukatansu ya suke Allah ya ce auka zulumatin ai a'maluhum ka zulumat ayyukansu da kafirai suke aikata su biya yace tamkar dufai ne ba duhu dai ba dufai ne fi bahrin lujjin dufan ma suna cikin wani teku mai zurfi albahru al'ami suna cikin wani teku mai zurfi jama'a mu bi wannan misali da ke duhu ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba sai masu yawa a cikin teku tekun kuma mai zurfi ya ce yanshahu mautun taguwar ruwa na mani shi dufai cikin teku mai zurfi kuma ga taguwar ruwa ko igiyar ruwa ta zo ta mamaye sama wannan dufai ɗin ya ce min sautin mautun wannan taguwar ruwa ɗin a bisarta akwai wata taguwar ruwa kuma an gane mai fauƙihi saha a saman wannan taguwar ruwa na biyu akwai girgiji musafin ƙididdigowa daga farko akwai dufai cikin teku a saman wannan dufai ɗin akwai taguwar ruwa da tarihi a saman wannan taguwar ruwa akwai wata kuma da ta rufe a saman wannan kuma akwai girgije a saman duhu da duhu da duhu da duhu da duhu an gane ko ya ce ba a tuha hauka ba ya ce dufai ne wani tashi suna da sauri tashi wannan dubu aka wannan wannan dubu aka wannan wannan dubu aka wannan duk wani kafirin duniya da ba akan bari ku san to muku da misali don wannan tashbihi ne kawa ake menene al-mushabbaha bihi shine ayyukan kafirai da kuma su kafirai a zuciyar da kafiri akwai duhun kafirci akwai duhun jahilci ko ba ilimin ko shi ne professor an gane ko a ilimin duniya akwai duhun jahilci a cikin zuciyarsa to ka zama professor a technology baka san Allah ba ai ka haka saboda haka duk nan da ake nufi ake magana na farko ga duhun jahilci na biyu ga duhun kafirci na hudu na uku ga duhun bid'a na hudu ga duhun son zuciya na biyar da duhun kokonto da shakka kusan ko da arge yana cikin kokonto a cikin rayuwarsa kowane kafiri yana cikin kokonto a rayuwarsa da sai ne yi amma kai ba sa faɗa ne su ma sun san suna cikin kokonto babban misalin yanzu alkur'ani ne girma musulmi akwai wanda yake shakka magana cikin Allah akwai wanda yake shakka a bawa saboda kana da dalilai gamsassu masu gamsarwa ƙura'anin yi tun zamanin manzala da shekara dubu da ɗari hudu da zafi har yau ɗan da ƙwar'ani shi ne ƙwar'ani ba ƙari ba miliyoyin mutane sun haddace a zakatarsu ba kai saka ƙara dubu ba ba kai saka rage dubu ba yau kana kuskure kana kuskure a aya ɗaya ƙaramin yaro shi ne zai gyara ba haka ne ko jama'a kuma kuma qur'anin duk duniya ɗaya da kuma ɗaya shine qur'anin a nan Najeriya shine a Saudiya shine a America shine a London muna da wani kokon cewa maganar Allah ne idan ka zo addini na tsara littafin littafin bashin nawa ne ko da shekara sai an gyara ko da shekara sai a ƙara a rage a ƙara a rage a ciki akwai maganganun Allah akwai maganganun Paul akwai maganganun je abin da John akwai maganganun ayo abin da ma ga su nan barkatai akwai Luke sannan sannan ga cimka da walwala mana sun fi dubu nawa Su kan su sai cimka da walwala sun fi dubu nawa saboda haka kullum suna cikin shakka suna cikin uwa ba uba ba ta da abin da ya shafi aqidar ba san fi kokonto wato ba bari ba ku wani wani wani wani labari wani littafi ne ke karanta ya sunan sa izharul haq wani littafi sunan sa izharul haq mujalladi biyu da wani babban malami da ake ce masa rahmatullahi ibnu khalil ar-rahman al-hindi littafi yana yana da kyau duk wani almajiri ilimi ne su littafi yana magana ne yana ba da kissa ne da wani babban malamin nasara wanda ya nasara juya waɗansu mutum ku zuwa addini babban malami sai ya jawo mutum uku suka karbi addinin nasara me zai koya musu na farko shi ne addina? so a addininsu su akwai su a tattali Allah jama'a kuna fahimta farko abin da ya fara koya musu shi ne Allah uku kuma uku ɗaya ne wannan wani da shi da ba ta bayyana a duniya ba kuma da bai ɗauka 3 is equals to 1 1 equals to 3 shi da farko abin da ya fara koya ya koya musu da kyau su uku washe gari sai wani abokin shi kawo shi ya shi ke ba su labarin ga wa'annan bayan allah masu hukunci a sun karbi yusuf ya ce ka koyar da su da kyau a ƙidar nasara ya ce yi eh, kwarar da suke na koyar da su kana son ka ji su ne ya ce eh, yi ce tushe shi a kira ɗaya daga cikin su sai ta kira ɗaya jiya na koya mu koya kana iya tunawa sai ce eh. sai ce eh abinda da kake tunawa kan koyar mana cewa Allah ku ɗaya na sama jama'a kuna jiko? ko ɗaya na sama ɗaya kuma maryam ta haife shi allah an gane ko ɗaya kuma maryam ta haife shi waye kenan annabi ya sa alaihi salam wace ta haife shi maryam alaihi salam ɗaya kuma shi ne ruhu mai tsarki wanda ya taho ya zo ya samu allah da biyu lokacin da ya kai shekara talatin ruhul qudus shi yake fahimtar sai da mutum ya baki yaya za ka ce an haifi Allah a gane ko yake jahilin banza abinda da koyar da ke jiya kai baka fahimta ba ta bi je ka kira dan uwanka sai kira dan uwanka dan uwan yanzu kai jiya na koya muku aqidatu tajrid trinity za ka iya ga mana mutu ga abokina ka mana sai ce eh, ka koyar da mu cewa Allah uku jiya ya ce ya eh, haɗa to an kashe daya an jiye shi an kashe shi ya mutu yanzu sauran allolin da shi zama ba abin da hankali bai dauka ne ma bai dauka ne bai dauka ne shi ma ya fushi ce jajilin banza je ka kira dan uwanka sai dan uwan ya zo sai dan uwan yana da wayo tun da an ciwa mutum biyu mutunci ba su iya ba to shi yana kokarin yadda zai yi gyara jiya na koyar da ku Allah uku ne kuma uku ɗaya ne ce ke eh haka ne to kai mana bayani sai ce eh haka ne Allah uku kuma uku shi da ɗaya kuma ba sa rabuwa ba sa rabuwa ukun nan shi da ɗaya ɗaya da shi da uku ba sa rabuwa saboda haka lokacin da aka zo aka kama ɗaya daga ciki aka rice shi aka kashe sai duka uku suka mutu yanzu ba ma Allah jama'a mun fahimta kuma wannan aƙida duk inda za ka ji duniya wallahi ba ya sa fuskara maka ita ba amma an yarda akwai ta kuma haka abin yake kuma dole kai imani wannan ba shakka bane to shine Allah yace zulumatun ba'daha fawqa ba'd duk sai da masu yawa wani duhu akan wani duhu wani duhu akan wani duhu wani duhu akan wani duhu ubay ibn ka'b anan yake cewa fa ya yataqallabu fi khams fi khams dhulab yake kafiri yana ɗimuwa ne cikin dukkai guda biyar yake fa qawluhu zulma وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره يوم القيامة إلى ظلمات إلى النار yace wanda ba musulmi ba maganar saduhu aikin saduhu ne mashigar saduhu mafitar saduhu gobe kiyama makomarsa zuwa ga fai zuwa ga cikin wuta Allah ya shiga to a nan jama'a za ku lura cewa lokacin da Allah madaukakin sarki ya buga mana misali da hasken hidayar Allah a cikin zuciyar mu sai ki mana ala haske is haske hasken imani hasken alkur'ani da girma hasken ilimi hasken shiriya su da nurun ala nurin ala ala nurin haka ne ko to waɗannan kuma da yake dufan sun yawa za su ce zulumatun بعضها فوق بعض ظلمة فوق ظلمة فوق ظلمة فوق ظلمة من بدي أن يشريك بقى حتى سيد إذا أخرج يده لم يكن يراه إذا مثلا قادر إلى سكين تيكو إلى سكين ونن تفاي وحنن سيدنا حكا gashi ga idan ga hannunsa zai iya daga hannunsa don me don tsananin duk yace wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur duk mutumin da Allah madaukakin sarki bai ba shi haske ba ina zai samu haske kamar da aka ce a can yahdi Allahu li nurihi man yasha nan kuma wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur duk wanda Allah madaukakin sarki bai ba shi haske ba ba zai taɓa samun haske ba kenan shari'a daga Allah ne ba mutum ba ne ba ba ne Allah mun gode maka ka shirya ألم تر أن الله يكبر له من في السماوات والأرض والطير طافات كل قد كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون نعم الله madaukin sarki bayan ya yi magana a kan kafirai da irin dukkai da suke ciki da kuma yadda suka bijirewa Allah suka juya mai baya ba su bauta wasu? sai Allah madaukin sarki yake nuna mana shi fa bai bukatar bauta Allah bai bukatar kowa ya bauta masa Allah in ya ga dama zai kila kowa ne ko kana so ko ba ka so ka bauta masa Allah bai roƙi kowa ya bauta masa hadisin Abu Dharr bin karanta jiya da yake cewa yace law anna awwalakum yace ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum idan da farkon wa asirar da na ƙarshen wa insakon da mutanen wajen na da aljanun kanu wa ala asjari kalbi rajulin wahidin minkum ma na kasa zarika da mulki a ce dukkan duniya ba kiɗa su taru su ce sun rigire wa allah ba mumini ko ɗaya duka kafirai ne allah ke wallahi hakan bai rage komai ko da da kalu da rajin da cikin mulkin sa to anan da Allah yake nuna kafirai cewa ko da kafiran sun ki cewa Allah sun jada dukkan halittun duniya kai har da su kafiran suna wa Allah bauta ba su kun san cewa duk abin da yake duniya yana wa Allah bauta har kafiri ma yana bauta wa Allah ya so ya yi Allah yake alam tara anna Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard ay alam yantahi ila ilmika ya Muhammad bai iso gare ka ba a birnin ilimin ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba cewar halittun sammai ke daya da na halittun sammai in ka ce halittun sammai da abin da yake sama da mala'iku da da da da baitul ma'mu da sidratul muntaha da kursi da al'arashi da rana da wata da taurari banda Allah banda Allah duk waɗannan abubuwa suna bautawa hadisi ya inganta cikin sahih bukhari hadisin abu huraira wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbansa a lokacin da idan yamma ta yi rana ta fadi kun san ina rana take tafiya kafin ta kullo kuma da abin da gobe da safe ko ko sai jama'a wanda zai ne ba. idan rana ta fadi yau ba rana ta fadi ba yanzu ina take gobe da safe kuma za mu na malam ubangiji Allah ya maka da aljanna amin wannan hadisi ne cikin sayan bukhari sabai suka ce su ba su sani ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tana zuwa ita ranar ranar mu a birnin tunanin mu rana ba ta tunani ba ta da fahimta ba mutum bane ba ta ba ta bauta amma rana zuwa take kai su jada a ƙarƙashin al'arashin Allah subhanahu wata'ala kafin kuma ta dawo da safi bakata kullum waye wanda ya kai to shine Allah yake cewa alam tara anna Allah a ai a cikin suratul anbiya akwai alam tara anna Allah yasjudu yasjudu lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu والدوام والشجر والدوام وكثير من الناس سورة الحج سورة الحج kaga duk wani abubuwan da aka kiri diga maka su suna bauta wa Allah kuma su jada kake to nan Allah sai ke cewa alam tara anna Allah yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi shin ba ka ganin yadda dukkan halittu sammai ba na kasa mutane da aljanu da itatuwa da teku da duwatsu da tsaunuka duka suna yaban Allah suna ambatarsa da alkai shin baka san wannan baya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bugu da kare yake wa tsayru da tsuntsu safatin lokacin da suke bude fukafukansu a sama tsuntsaye lokacin da suke shawagi a sama tsuntsu idan ka ga wato kare ke fikinta haka to lokacin ba ta cikin ibada a sama amma idan ka ta bude haka tana shawari kuma tana tafiya to lokacin ba tana sallah tana sallah wa fayru safari lokacin suna tasbih suna ambaton Allah amma yaya kuke sallah ku ba mu sani ba yanzu wannan kodin da yanzu yana nan yana sallah akwai yadda shi yake sallah amma kai wallahi ba ka sani وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه شيء أنت كو منين كو دا wannan waya babu wani abu a doron kasa wanda bai bauta wa Allah da tasbihi da ambatansa da yabansa amma kuma mutane ba ma fahimtar yadda suke bautar Allah jama'a mun gane wa tsayru kullum wa tasbiha Allah madaukakin sarki a wani gurin yana cewa walillahi yasjudu ma fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ghayruhum bil ghudwi wal asr walillahi yasjudu ma fi samawati yake dukkan halittun sammai ga Allah suke sujada wal ardi dukkan halittun ƙasa da arnan da musulmin ga Allah suke sujada har da yana sujjada amma musulmi musulmi ne yake yin sujjada sa ikhtiyari ya da sa amma har da yana yin sujjada sa a bisa dole tilas walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi taw'an da yardas mu'minai kenan wa karhan a bisa tilas kafirai kenan wa zilaluhum inuwowi su ma suna sujjada ai ka zai ka tasjudu lillahi subhanahu wa ta'ala yanzu dan Allah ka san inuwar ka tana yin sujjada to inuwar kafiri na yin sujjada da yana bauta ta Allah shi kafirin ya nuki amma inuwar ya su ya yi inuwar tana bauta ta Allah ya suke bauta ta Allah ya ce bil hudubi wal asa su sallar su da safi da malaki suke dukkan inuwar duniya inuwar ko sai inuwa ai duk wani inuwa da ka sani yana bautawa Allah da sami da balaci haka Allah ya kaddara idan baka fahimci ya suke bauta ba Allah rabba ka ja mun aya cikin suratul nahl alam yarau anna Allah ha alam yarau aw lam yarau ila ma khalaqa Allah min shay'in أولم يروا إلى ما خلق الله من يتغير ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا والشمائل سجدا لله وهم داخلون جماعة نعم في سجدة الإنواع الله يقول أولا يا رب سواء ذلك قبل سبا قدرني إلى ما خلق الله من شيء إذ وقع Allah ya halitta na komai shay'in na komai wannan sandar tana ciki wannan ginshikin na ciki wannan ƙwayayen na ciki shai duk abin da Allah ya halitta a duniya shi su ba sa gani ne ya tafayyadu zilaluhu an al-yamini wal shama'il sujjadan yace inuwoyin su na karkata zuwa ga bangaren dama ko hagu inuwa da sati idan ka tsaya a cikin rana da sati ko kuma da irin hannu za ka inuwa ka tankar kasa zuwa wani da maraice bayan la'asar idan ka zo ka tsaya a cikin rana za ka ga kuma inuwar ta sake karkata wani guri daban ba inda suka kasa da safe ba jama'a lokacin mai suke yi su sai wasu jara mana wannan karkata sujada suke yi akwai wani bil adama ko da kafiri ne ko da musulmi ne a doron kasa wanda inuwar sa ba ta wannan abu kenan suna bautawa Allah an wa kafa saboda haka kafiri in ya so ya roƙe ya ki bautawa Allah subhanahu wa ta'ala inuwar shi a bisa tilas tana bautawa Allah subhanahu wa ta'ala kuma irin wa'annan ayyuka suna da yawa cikin alƙur'ani da Allah madaukakin sarki yake danganta shuhuri ga abin da bai da tunani bai da hankali a ce maka dutse misali a ce yana sujjara ko dutse a ce yana tsoron Allah wa inna minha lama yahbitu min a cikin zuwa akwai wanda haka kawai za ka ganshi ya gangaro daga sama ya faɗo ƙasa ba komai ne ya turo shi ba tsoron Allah ne kinan dutse na tsoron Allah إذا ما كفلت وأنفع لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن إنت ذا مستوكا دورنا القرآن على جبل أكدوسي إذا رأيته خاشعا أي إذا رأيت الجبل خاشعا ذاك ترد ورنان دوسي ينا من كتعد كتك ينا من صورة الله دمي دم كنا الله ما تبعك mutasaddi'an yana mai tsatsagewa don ne don alkur'ani mai girma ya sauka a kansa shi zai ce maka min hashiyatillah wannan wannan kaskantar da kai da wannan tsatsagewa duka domin tsoron Allah Allah ya ce wajen kasanta da nazari buhalin nan irin waɗancan misalai muna buga mutane ne la'allan da tafakkaru don su yi tunani su fahimci cewa duk abin da yake doron kasa yana bautawa wata rana manzana sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbansa kawai sai ce uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu hadith yana cikin sahih bukhari manzana sallallahu alaihi wasallam yace dutsen uhud wanda yake madina dutsen uhud ce dutse ne wanda yake kaunar mu kuma muna kaunar sa wanda yake kaunar mu kuma muna kaunar sa kenan dutsen uhud yana da shu'uri na kauna da Allah ce kullun qad alima salatahu wa tasbiha yake kullum, yake kowanne daga cikin waɗannan halittu na sammai da na ƙarsai har ma da tsuntsaye yake kullum, kowanne daga cikin su qad alima salatahu wa tasbiha ya san yanayin sallar da yake wa Allah ya san yanayin tasbihin da yake wa Allah qad alima nan akwai biyu. kada alima akwai tafsiri menene liradun alima da alima fi'al al-madi ko mabniyun ala al-fath ya ada ittisalihi bi shay alima aina al-fa'il alima ya sani ina wanda ya sani sanar da malaman tafsiri suka suka yi sabani akwai waɗanda suka ce wanda ya sani shi ne Allah dan me dan karinar ta nuna daga farko an ce alam annallah kenan alima ay alima Allah tasbihahu salatahu wa tasbihahu idan mu dan adam da aljanu ba mu san yaya tsuntsaye suke tasbihi ba ba mu san yaya halittun sambai da ƙasa suke tasbihi ba to shi Allah madaukin sarki da ya halice su ya san yanayin salatin da tasbihin kenan الضمير في عالم ضمير لا نقول مستتر لأن الله لا يستتر ها هو نعم ده بس ضمير مستتر تقديره هو أما شاء الله سبحانه وتعالى بقى كما ضمير مستتر shi kullum baris ne zahir da saboda haka lamirin shi ne Allah subhanahu wata'ala a wani tafsirin wanda ya san yanayin salatinsu da yanayin tasbihinsu a wani tafsirin kuma alima yana komawa ga al-musabbihin wal-musallin ay kullun min al-musallin wa kullun min al-musabbihin alima kayfiyata salatihi wa kayfiyata tasbihi kowanne daga cikin wannan halittu masu yaba Allah subhanahu wata'ala sun san yanayin tasbihi da salati da suke wa Allah wannan shine fassarar fadan Allah subhanahu wa ta'ala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tasbahuna tasbihahum innahu kana haliman Allahu karshe ta Allah ya ce wallahu alimun bima yaf'al Allah wajen sarki masani ne ya san dukkan abin da suke aikatawa wannan karshen ayan ma malamai suka ce ɗayan biyu ne ko ya zanto li ta'sisi ko ya zanto li ta'kid ko ya zato littasisi kafawa ko ya zato littakidi karfafa yaushe zai zanto littakidi idan muka ce idan muka ce alima lamiri cikin alima ɗan nan fa'ili cikin alima yana koma ga Allah subhanahu wata'ala kenan alima Allah salatahum wa tasbihahum sai kuma aka ce wallahu alimun bima yaf'alun kenan an sake ƙarfafa wancan magana Allah ya san yanayin salatin su Allah ya san yanayin tasbihin su sannan wallahu alimu bima yaf'alun Allah ya san abin da suke aikatawa kenan an maimaita sanin Allah wannan karfafawa ce ko kuma ya zanto ta'sis yaushe zai zanto ta'sis idan muka mayar muka mayar da wannan lami cikin alima ya koma ga musabbihina da musallina to shi kenan sai ya zanto ta'sis a ilimin usulul fiqh a duk lokacin da aka samu jumla ko kalima tana nuna ta'sis ko ta'ki akan rinjayar da bangaren ta'sis domin ya fi ba da mana. muna fata an gane wallahu alimun bima yaf'al walillahi mulku samawati wal ard walillahi mulku samawati wal ard wa ila allahi al-masir kalmatar waɗannan ayoyi ita ce walillahi mulku samawati wal ard Allah madaukakin sarki shike da shike da mulkin samai da kasa kuma babu mai jayayya ko an taba samu mai jayayya wato hanyar sanin Allah da sauki hanyar sanin Allah mai sauki yanzu inda wani gari ne ko wani abu ne za ka ga mutane suna jayayya a wannan ya ce nashi wancan ya ce nashi yanzu Najeriya ba ta yi jayayya da a kan me sunan gurin ne ma kasi ba daga karshe aka zo aka yi hukunta aka ce gama ne ba to shi kayan Allah babu mai jayayya sabai tun da aka yi sama ba taɓa samun wani ne fito ya ce shi shi ya yi ƙoƙari ya gina an taɓa samu kuma Allah yana gaba na cikin alƙur'ani na cewa kayana ne ba ni na yi kayana wata hanya ce ta sanin Allah mai sauki Allah ya ce na shi ne kuma ya gaya mana a cikin alkur'ani cewa na shi ne kuma duk duniya babu wanda ya fito ya ya ce ba na shi ba ya ce na shi ba taɓa samu ba kenan Allah ya halicci sammai shi ya fi cancanta bauta ba samman kawai ba da sammai da duk abin da yake cikin sammai da ƙasa da duk abin da yake cikin ta duka mallakan Allah mutane ma duka mallakan Allah babu wanda yake jayayya cewa wani mutum halittar wani mutum ba taɓa samu nan, halittu gidan da Allah Allah yake wa ila Allah al-masir kuma dukka daga karshe gare shi za mu koma baki daya Allah subhanahu wa ta'ala shi ne karshen makoma وصلى الله على النبي الكريم الله كريم الله كريم الله كريم الله كريم àwọn gbọ́ wọn látara ikú tó kàtà pọ̀ nílẹ̀.